sadaka mai gudana me yake nufi da sadaka mai gudana annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi da sadaka mai gudana shine dabbaka wani aikin alherin da bayan mutuwanka ana amfana da shi kamar mutum musulmi ya gina bohol bayan ya tafi mutane talaka suka dinga ɗiban ruwan suna amfana da shi to ko da bayan mutuwansa wannan duk wanda ya sha wannan ruwa ya amfani da shi za a ba shi lada sakamakon aikin da yi wannan ɗin, sai ran da bohol ɗin ya daina aiki daga ran da bohol ya daina aiki to ranar Allah ya dasa ranarsa ko mutum ya shuka bishiya mutane su zo ƙarƙashin bishiyar suna shan iska haka za a yi ta ba shi lada sai ran da aka sara bishiya ko mutum ya gina dakali a ƙofar gidansa da mutane su rika zuwa suna zama suna hutawa shi ma za a yi ta ba shi lada sai ran da aka rushe dakalin eh yasa yi kokari ka karanta da yayanka wannan na taba ganin wasu wawayen yara da ba su san inda kansu ke musu ciwo ba ubansu ya mutu kusan shekara goma a kofar gidansa akwai dakali da mutane ke zuwa su rika zama suna shan iska suna hutawa yaran suka rushe dakalin suka yi gidan suka yi shagon kunna kaɗa-kaɗa a wajen har yanzu haka in kaje shagon in kaje wajen za ka kiɗa kawai ake ji 24 hours masu kawo caji na kawowa masu waye 24 hours kiɗa ake bugawa an rushe wajen ba mai zama yanzu a wajen yanzu kaga daga ran da suka sa abin rushewa suka rushe ladan shi ya tsaya da suna da hankali sai su ƙara gyara wajen amma rashin sani kaga tsawon shekaru goma sha yana amfana da ladan wannan wajen sai dai kawai ya gani a kabarinsa cewa yanzu lada ya daina zuwa ya tambaya ce mai dalila ce 'ya'yanka sun rushe wajen sharrin ka bai yaya jahilai ke amma da sun san haka da sun san haka bai kamata a ce su su bar wajen su ƙara ƙawata wajen don watakila wannan shine kaɗai rabon da zai iya samu sun daƙi da rabon ko mutum ya gina rijiya ko ya gina masallaci haka nan masallaci zai ci gaba da gudana ladanta za ta ci gaba zuwa wurin wannan bawan Allah asiran da aka waye gari cewa ba wannan masallaci wannan ita ce sadakatin jariya yayin da wasu suke fassara ta da jahilci a da wai an ce annabi ya ce sadakatin jariya Ya suka ce wai sadakan budurwa sai da kuka ga malam na zaune sai a ce malam ga sadakan budurwa saboda sakamakon hadisin da karantar da mu cewa a raka yin sadakan budurwa ko ba ku ji ana sadakan budurwa da ai hadisin da suke kafa hujja da shi kenan wai wai sadakatun jariya sadakar budurwa shi kuma annabi ba haka yake nufi ba yana haka jana ta ababawa da sakadar mata sai da sunna ta zuwa ta rushe duk wannan al'adan banzan ba haka annabi yake nufi ba ba su karanta daidai ba su fahimce shi ba saboda sunan budurwa ana ce mata jariya to sun ɗauka jariya ta budurwa ne kuma ai wannan jariya ta jara ya jiri ne ai kaga jara ai fi limadi ne mana ya yi gudu ya gudana ko ya gudu jara kaga ya jiri yana gudu so kaga to sai aka ce jariya mai gudana kenan mai gudu kenan ma'ana wanda za ta ci gaba da gangarawa baka ji ta jannatin tajri min ta aljanna wacce korame ke gudana a karkashin ta to idan mutum yayi wannan to ya huta mm. ko mutum yayi wani aikin alheri ya sai wani abu wanda masallaci ke bukata ko Kur'ani duk randa da aka karanta wannan Kur'anin kana da lada ko ka buga library ta karanta karatun addini ka ka bude library a sa littafai mutane su rika zuwa suna research kana samu ko ka mutu kana nan kana samun lada ko masallaci na bukatan microphone ko waye ka zo ka siya duk lokacin da aka yi kiran sallah ko aka yi karatu ladan da kai maka dan Allah akwai rabo irin wannan ko ka mutu sai ran da wannan abin ya lalace kowa shikenan sai ran nan sai a datse ta wannan mun ji na ɗaya kenan wa ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi da ake amfana da wannan ilimin shi ma wannan ba a yanke shi sai ran da abin ya dakata malami ya zo ya karantar da al'umma yadda ake tsarki yadda ake alaura ya karantar da su hadisi ya karantar da su alkur'ani uwa uba malamin da ya zama rabbani ne wanda ya rene ka tun kana yaro akan ilimi ya koyar da kai huruf huruful hija'iyya ya karanta da kai qur'ani duk ran da ka karanta ko har ma ya saukar da kai alqur'ani to duk ran da ka karanta qur'ani malamin da naka yana da lada yana kabarin saman ka karanta yana dawa kai ma an ka je ka sake karantar da wasu haka nan za a ta bin silsila yana samun lada da wayan da ka karantar din kaga wannan ma yafi fadi ya ma fi garanti shi ka karantar da wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan hadisin duk wanda ya aiki da wannan hadisin ko ya isar ma wani ya aiki da shi kana da lada eh man dalla alal khairi ka fa'ilihi ko wanda ya nune zuwa ga alheri annabi ya ce kaman ya aikata ne to ka gani shi ma ya zama dan Allah duk wannan ana so kuma ya zama danwa dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ka yi shi duk wanda ka karantar da shi karantar da shi da Allah duk wanda za ka bashi da zaka kasar ka bashi da Allah abna uku da annabi ya ce ba zai yanke ba shine awwaladin salihin ya ulahu ko wani yaro nagartacce nagarin salihin yaro da ka bashi a duniya da ka bashi kyakkyawan tarbiyya ka mutu yana maka addu'a wannan addu'an da yaron ke maka sai da yaron ya daina. Shi kenan. amma in dai yaron yana addu'a babu shamaki addu'an tana kai maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a daga darajar wani bawa a gidan aljanna a matsa da shi aljanna ta gaba a kai shi wata mataki da bai kamata aikinsa bai kai shi wannan matakin ban ji manzo Allah sai Allah ya daga darajar shi sai mutumin ne ya ce ya Allah ya nake ganin an daga daraja na cikin gidan aljanna sai Allah ya ce dalilin addu'an da yaron ka yake maka dalilin addu'an da yaranka yake maka so yi ƙoƙari ka ba ma yaranka tarbiyyan da in ka mutu zai maka wa zai maka addu'a yau ka duba yara da yawa yau ba sa mai iyayensu addu'a saboda me ba su samu tarbiyyansu mai iyayensu addu'a ba da yawa yara ba sa mai iyayensu addu'a da za ka je ka ɗauki kyamara malam irin intabiyu da ake ni kan titi Kaje ka bi duk samarin musulmai wane kana da baba ya ce ba shi da shi yaro sai ka ce shi mutum shi da ka masa addu'a za ka sha mamakin amsar da za ka samu daga wajen mutane to kai idan ba ka yi ma mahaifinka addu'a ba mutane wasu waye kake tsammanin zai mahaifinka addu'a in ba ka iya amfanar da mahaifinka ba kana yana raye bayan ya mutu ka amfanar da shi da addu'a in baka yi amfana da shi ba yana raye bayan ya mutu ka amfanar da shi da addu'a don wannan ya ma fi bukatan ta sama da in yana raye dan yanzu ya je da wajen da babu ba taimako in ba aikin sa ba da abin da kai zaka tallafa masa da shi na addu'a amma zaka zo ka sa mutane ba su yi kuma yana expecting cewa in ya mutu shi kuma ƴaƴansa su masa addu'a amma jama'a ku fahimta ƴaƴanka ba za su maka addu'a ba sai ka ba su tarbiyya islamiyya sai ka musu tarbiyya ta addini sun san ƙimar mahimmancin yi maka addu'a bayan ka mutu amma wallahi idan ka bar 'ya'yanka kawai da rikicin karatun boko ba na addini billahi azim sai ka zo kaga sun yi kuɗi ba ma mai tunanin cewa zai iya gina maka wani bolo ko na abu wani ka samu alheri a lahira ba wanda zai yi wannan tunanin saboda ba karanta muhimmancin hakan ba amma in ka karantar da su ba duk annabawan Allah an za su mutu tambayin yayansu suke ga annabi Ibrahim yana tambayin yayansa in na mutu me za ku bauta mawa annabi Ishaq ne ko ko annabi Yaqub annabi Ishaq me za ku bauta mawa suka ce za mu bauta ma Allah da kake bauta mawa kuma za mu mutu akan a cikin musulunci yi ma 'ya'yanka wannan tarbiyyar mm. so da dama yanzu abin da muke fama da shi shine abu biyu za ka samu ba ma koya ma 'ya'yanmu ba ma koya musu su taimake mu a lokacin da muka rasa ba ma koya musu kuma in mutu su mana addu'a shi sa za ga yara yau sun taso ga iyayen na bukatan taimako kuma ba za su yi taimakon iyayen ba kuma suna da abin da za su iya taimakawa yanzu wanda bai iya taimaka maka ba kana raye me kake tsammanin cewa in ka mutu ya maka addu'a wanda bai iya maka wannan taimakon ba ku koya mai ayanku tun suna ƙanana ku koya musu su rika taimakon ku ku koya musu wannan ka koya ma yaron ka yi sana'a in ya yi sana'a kuma ka nuna mishi cewa ka taimake ni ta yadda idan ya taso kuma zai taimake ka saboda ya samu wannan tarbiyyar ka nuna mishi cewa yau in na kwanta na mutu ga abin da nake bukata kamun ka nuna masa cewa yau in ka je masallaci ina so kamar mu addu'a kaza ku rika gaya mai ku su rika muku addu'a ku musu wannan tarbiyyar in suka taso da ita za su zarce da ita amma ba a koya musu yaran ma in an yi da gaske ma a ce su je su yi sallah bari har a koya musu cewa su yi maka addu'a kai wato ainihin su maka addu'a bayan ka mutu common sallah wannan a ce yara su je su sallah yana gagarin iyaye su gaya mai ayayensu da ne za ga iyayen sun shigo gida wani ya yi sallah annabi sallah sallah aka ce in ya shigo gida abin da yake fara magana waye bai sallah ba da ya shigo gida zai ce yaran nan sai sallah to bayan wannan tarbiyyar da zaka ba su ka rika gaya masu cewa in kun yi sallah ku mun addu'a ku yi mamaman addu'a ku yi mawana addu'a yaro in ya je ya yi sallah zai yi wannan idan ka koya mishi wannan bayan ka mutu zai ci gaba da maka amma ya abubuwan yake addu'a ma makansu ba sa iya yi bare su maka makansu ma wallahi addu'a makansu ma ba sa iya yi bare su maka haka yara suke a yau haka muke mutuwa muke barin yaran sun manta da mu kawai illa iya shikenan magana ya kare sai ranar da aka ce wai ga su je na banza su ta postin hoto a media wai fathers day wai bai tuna da kai ba sai ranar fathers day yake tuna da kuma iya tuna da zai shine postin hotonka a media ya postin hotonka a status shikenan sai ce fathers day i really miss my father shikenan sai ya wuce shikenan ranar tuna da baba kenan aiko ya zama kullum ka tana da mahaifinka bayan kamar shi addu'a wallahi da za a bude maka gaibiyar abinda iyayenka suke sabo na addu'o'inka ba za ka yadda ko na kwana ɗaya wuce su ko na kwana ɗaya ba za ka akwai wata da taba turo tambaya ta a wajen tafsiri tana faɗi mu malamin da yake tafsiri na ga mahaifinmu ne lokacin cewa akara makalla ina yawan ganin mahaifina a mafarki a cikin damuwa yana zuwa mu a mafarki cikin damuwa da Allah menene wannan mafarki yake nunawa menene wannan mafarki yake nunawa shikenan sai sai tambaye ta sai ce kina yi mishi addu'a ta ce ba ta yi yace to addu'a yake bukata yanzu ki dukufa ka'in da na'i ki rika masa addu'a da ta ta ci gaba da yi mishi addu'a kawai sai ya sake bayyana mata a mafarki cikin farin ciki da annashuwa yanzu addu'a ya isa zuwa gare shi da yawa iyayenmu suna kwance ba sa samun addu'o'inmu kuma wannan ita ce asalin biyayyen da Allah yake bukata game da kai akan iyayenka babu haƙƙin da yake da wahalar sokiya kamar na iyaye don har bayan sun mutu ba a yafe maka haƙƙinsu ba sai ka yi musu addu'a rabbi gifirhuma rabbi rabbi rahamhuma kama me kama sagira aƙalla in ka sa kanka a cikin sujuda ka ce Allahumma wali-wali liwalidayya aƙalla Allah ka gafarta mini da iyayena Kullum sai sun ji wannan ka zama ɗan albarka Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu ya ba mu daman yi mu yaran mu tarbiyya su rika mana addu'a wannan shine a lokaci yayi ko subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa barakatuh bara a kira sallah idan da mai tambaya sai ya tambaya sulam wannan ma ya tinta, ko da kibi yanzu ya fara Allahu akbar Allah